alhamdulillah wassalatu wassalamu ala muhammadin rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'da assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu ya jama'atul muslimin muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala bisa ga baiwa ce da ya ba mu ikon haɗuwa domin ci gaba da karatu a cikin littafinmu na at-tafsiratu fi ulumil qur'an kamar wadda aka saba a daidai wannan lokacin darasinmu da ya gabata shine darasi na ainihi ashirin da biyar a cikin wannan littafi inda shi darasinmu na ashirin da biyar ya waro daga almabhasul ashir mabincika ta goma ta wannan littafi da ke mana bayani akan alƙasamu fil qur'anil karim yanda Allah ta'ala yake rantsuwa a cikin littafinsa kama yadda darasin namu ya gabata mun ji Allah subhanahu wa ta'ala yana rantsuwa da abin da ya so ya rantse Allah ya rantse da ainihin kansa bi ma'ana zatinsa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da aikinsa sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya rantse da wasu abubuwa wa'inda ya halitta kamar wadda shi dai darasin namu ya riga ya gabata kuma mun ji dalilai da hujjoji masu tabbatar da haka wanda muka tsaya daidai gabar da wannan darasin namu na ashirin da shida za ta a kan shi a yau insha Allah mun tsaya daidai gabar da malam ya rubuta kamar shahi na hamsin da biyu kenan cewa kwala ba'adul ulama'i sashen maluma sun ce wa qad aqsama Allah ta'ala bin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam haƙiƙa Allah ya yi rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam muna kan shayi na hamsin da biyu kusan sadara ta ƙarshe can ƙasa. To malam ya kawo mana bayani daga cikin rantsuwar da Allah ta'ala ya an samu ga dalili tabbatacce a cikin alkur'ani Allah ya yi rantsuwa da annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ne ta'ala a cikin cewar Allah subhanahu wa ta'ala inda Allah maɗaukakin sarki ya ambata a cikin suratu hijir aya ta saba'in da biyu inda Ubangiji ta'ala yake cewa auzubillahi minash shaitanir rajim la'amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun Allah subhanahu wa ta'ala ce la'amruka ina rantsuwa da rayuwarka kina Allah ta'ala ya rantse da rayuwar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam cewa innahum haƙiƙa su kafirai na fi sakaratihim suna cikin magaginsu ya mahun suna kai da komowa suna ɗemowa Allah ta'ala ya yi wannan rantsuwar liyarifan nasu don mutane su san ta girman Allah inda Allah Allah ya rantse da manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin littafinsa don mutane su gane irin matsayi da girma na annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam inda Allah a wurin Allah ta'ala su gane lalle manzon Allah yana da matsayi lalle yana da martaba lalle yana da ɗaukaka lalle yana da muhibba lalle yana da matsayi wanda babu wanda adda irin matsayin da Allah ya ba annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa qad aqsama Allah ta'ala haƙiƙa Allah maɗaukakin sarki ya yi rantsuwa bi a ashiya da wasu abubuwa guda uku bi datihi Allah ta'ala ya yi rantsuwa da zatinsa kal ayatis sabiqa kama ayoyi da suka gabata inda Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa a wani wurin bawa rabbika lanahshurannahum wash-shayatin thumma lanuhdirannahum hawla jahannama jithiya kamar a wani wurin kuma da yace bawa rabbika lanas'aluhum ajma'in amma kanu ya'malun kamar a wani wurin da yake cewa fala wa la yu'minuna hatta ka fi ma shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim kharajan mimma wani wa yusallimu taslima ka Allah ta'ala ya yi rantsuwa da zatinsa wannan ayoyin na daga cikin ayoyin da suka gabata a darasinmu da ya gabata masu tabbatar da cewa Allah ya rantse da zatinsa. wa bi fi'ilihi kuma Allah ya yi rantsuwa da ainihin aikinsa abinda shi Allah ta'ala ya aikata kamar faɗin ubangiji ta'ala wasama'i wa ma banaha Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ina rantsuwa da sama wanda Allah ta'ala shine ya halitta sama da kansa don haka tana daga cikin aikin da Allah ta'ala ya yi wa ma banaha kuma ina rantsuwa da wanda ya gina samar kenan Allah ta'ala ya yi rantsuwa da aikinsa ga kuma ainihin shi kansa zatinsa wal ardi Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da ƙasa wa ma da wanda ya shimfiɗa ta kina Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da aikinsa Allah shi ya yi sama Allah shi ya yi ƙasa Allah ma ya ba mu labari irin cikin kwanukan da ya ɗauka wajen halitta sama da ƙasa. Wa nafsin kuma Allah ta'ala ya ce ina rantsuwa da rayuwa wa masawaha da wanda ya daidaita rayuwar, bi ma'ana wanda ya talitta ta. Allah ya rantse da rayuwa, don haka shi Ubangiji ta'ala kamar wadda darasinmu ya gabata yana rantsuwa da duk abin da ya so ya rantse, amma dai mu bayinsa an hana mu da rantsuwa da wani abu in ba da shi Allah ba, walau hatta babban manzo annabi Muhammad sallallahu Alaihi wa alihi wa sallam ba a ba mu dama yin rantsuwa da shi ba, wanda da a baya kamin karatu ya watsu ya yi yawa, Allah ya sa albarka cikin da'awa. da aka ga kawai mutum ya ce ya rantse da rawanin sarkin musulmi ko ya rantse da nana uwar daje ko ya rantse da ɗan hodiyo da abin da ya kama da haka amma alhamdulillah a dalilin kiran mutane da aka yi ga addini ana karanta shesu, sai ya da maraice wannan abin ya yi sauki kwarai sai dai an dumfari ƙauyukanmu wa bi kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da aikin da ya yi kuma rantsuwar ta faɗi a kan aikin amma inda Allah ta'ala yake cewa wanne jami iza hawa da kuma inda Allah ta'ala yake cewa wa tsore wa kitabin mastur wayannan su ma suna daga cikin abubuwan da Allah ta'ala ya halitta su <clears throat> kamar in mun duba na nau'in taurari da Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya rantse da tauraro, Allah ya yi rantsuwa da tauraro, iza hawa lokacin da tauraron ya hito hasken haskensa ya tahi, inda ba ka iya bambantawa tsakanin gabas da yamma ko kudu da arewa saboda irin ta yi da ya yi. Ba Allah ta'ala ya yi rantsuwa da tauraro. wasu kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya yi rantsuwa da dukin turi saina. Allah ya rance da dukin turi saina, dutsen da ya gana da annabi Musa alaihi salam a kusa da shiya, don lokacin da Allah ta'ala ya bayyana akan dutsen sai dutsen ya ruguze ya tarwatse, falamma ta jalla lil jabal ja'alahu dakka wa harra Musa sa'iqa dama shi annabi Musa alaihi salam ya roki Allah arini anzuru ilai Allah ba ni dama in gaka Allah ya ce ba ka iya walakin anzur ila aljabal fa in istaqarra maqamahu makanahu fa sawfa tarani to yan haducin nan ya tabbata nan wurin da yake to da za zaka gane ne to lokacin da Allah ta'ala ya bayyana ga dutsen sai dutsen ya tarwatse rubuze ya koma wato toka kamar gari wanda aka iya shekewa shi kuma annabin Allah Musa ya suma to Allah ya rantsuwa da wannan dutsen wa kitabin mas'ur da kuma a littahi wanda a daga rubutu a cikin littahi kamar littahin a taura da na alkur'ani wanda Allah subhanahu wa ya saukar da wa'annan littafan kuma kowanne akwai rubutu cikin littafin taura wanda an tsara su ɗaru aka alƙur'anin da annan ga hannuwan mu ga ainihi saɗaru nan waɗanda aka tsara قال الإمام ابن القيم الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى يجي إنه تعالى يقسم على أصول الإيمان Allah ta'ala yana rantsuwa akan asallai na imani allati yajibu ala al-halq ma'rifatuha wanda ya wajaba ga mutum sanin waɗannan abubuwa sai Allah ya rantsuwa da su madde jerin tsarin ayoyi da darasin mu da ya gabata ya tabo na irin abubuwan da Allah ta'ala ya rantsuwa da suwa fataratan a wani lokaci ya kasimu ala tauhid Allah subhanahu wa ta'ala yana yin rantsuwa game da tauhidi kamar faɗin Allah ta'ala wasaffati saffa Allah ya yi rantsuwa da sahun masallata da suka yi suna sallah wanda duk wanda bai ɗayanta Allah da bauta ba kaga ba maganar sallah gare shi bai yi sannan kuma ita sallar na daga cikin tauhidi dan idan mutum ya rashi sallah ko kuma ma bai da da sallar ba to tauhidi ne bai kammala ba sai Allah ya yi rantsuwa da sau na masallata don shi Allah ta'ala yana rantsuwa da abin da ya so ya rantse da shi tun daga nan mabudin wannan sura Allah yana rantsuwa wasu saffa الزاجرات زجرة والتاليات ذكرى Allah Ta'ala Ya kawo cewa, 'Inna إن إلهكم لواحد don a tabbatar da tauhidi karara inna ilahakum lawahid lalle abin bautar ku abin bauta ne guda Allah kenan wa taratan a wani lokaci kuma ya kasimu Allah yana yin rantsuwa ala annal qur'ana haqqun sai Allah ya rantse akan cewa lalle wanga alqur'ani gaskiya ne ka qaulihi ta'ala kamar fadin da Allah ta'ala yayi a cikin littafinsa fala uqsimu bi mawaqi'in nujum innahu laqasamun law ta'lamuna azim innahu laqur'anun karim Allah subhanahu wa ta'ala ya ce fala uqsimu bi mawaqi'in nujum malamai sun yi fassarori da dama akan wannan aya wasu suka ce wannan lamun da aka ce fala bisa ga ka'idar larabci wanda Allah ta'ala ya saukar da alkur'ani da harshen larabci wannan la za'ida ce bi ma'ana kamar Allah ta'ala ya ce uqsimu bi mawaqi'in nujum ina rantsuwa da mafaɗar taurari wa la laqasamun lalle shi rantsuwa ce law ta'lamuna inda kun sani azim kuma rantsuwa mai girma la laqur'anun karim lalle hakika shi alqur'ani alqur'ani ne mai girma wasu malama suka ce bala uqsimu ba sai na yi rantsuwa ba suka ɗauki la matsayin la nafiya suka ce bala uku simu bi mawaki nujum ba sai na rantse da mafaɗar taurari ba da wannan kenan da sauran dai abin da wasu daga cikin malamai suka waɗi daura da wannan wataratan a wani lokaci kuma ya kasimu Allah ta'ala yana rantsuwa ala annar rasula akan cewa lalle tabbas manzo haƙƙun gaskiya ne ka ƙaulihi kamar cewar Allah ta'ala ya fil da ya'un da zinun Allah ta'ala ya ke ɓanta ga sanin abinda waɗannan harfa suka ƙunsa, bi ma'ana Allahu a'lamu bi muradihi bihi. Wal Qur'anil Karim wal Qur'anil Hakim ina rantsuwa da Al-Qur'ani mai hikima sai Allah ta'ala ya tabbatar da cewa annabi Muhammad manzon Allah ne yace innaka lalle haƙiƙa tabbas kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam laminal mursalin lalle kana cikin manzannin Allah da haka kenan Allah ya yi rantsuwa domin tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tabbas haƙiƙa manzon Allah ne wa qawlihi da cewar Allah wan najmi idha hawa ma dalla sahibukum wa ma Allah ta'ala yayi rantsuwa da tauraruwa lokacin da shi tauraron ya ɗaukako ga tauraro ya ɗaukako amma hasken tauraron tun da ba na wata na ba bai iya bambanta maka ina gabas ina yamma ina kudu ina arewa ƙarfin wannan tauraron me kai ya bayyana haka ba. Allah ta'ala ya ce ma dalla sahibukum ma abucinku bai bata ba bi ma'ana annabi sallallahu alaihi wa sallam bai yi bata ba babu bata tare da shi wa ma gawa kuma bai halaka ba duk wani abu da suka kira na aibi da illa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Allah ya tsarkake manzon Allah daga wannan sun jingina masa hauka sun jingina masa waka da sauran wasu abubuwa na illa da aibi amma duk dai Allah ya tunguje masa ya tabbatar da cewa haƙiƙa innaka la minal mursalin kana cikin manzannin Allah Allah ya shaida. wa taratan ya qasimu al jaza wata rana kuma sai Allah ya rantsuwa akan sakamako na tashin alkiyama wal wa'adi da alkawali na rahama da gafara wal wa'id da gace na azaba da kauli kamar cewar Allah ta'ala wa dariyati darwa na rantsuwa da mala'ikun da ke koro iska korowa iskan da ke ɗauke da rahama inda Allah ta'ala ya ambata ayoyi kusan guda biyar bayan wannan ila a zuwa ga cewar Allah inna ma aduna lasadiq lalle abinda ake alƙawanta muku na magana alkiyama to lalle gaskiya ne wa inna dina lalle sakamako waqi'un kuma lalle hakika shi ma zai auku tabbas a ambaci sakamako addini wanda kalma addini tana da ma'anoni da yawa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana cewa a hadisi almar'u ala dini khalilihi mutum yana akan ɗabi'ar abokinsa nan kenan kalma addin a hadisi ta zo da ma'anar abbabi'a mutum yana akan ɗabi'ar ɗan uwansa sai annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce falyanzur ahadukum man yuhalil ɗayan ku ya tsaya ba ya gani da wa zai yi abota kaga a fadhalikal ara'aita alladhi yukadibu bid-din nan ma addin na da ma'anar aljaza ba ni labarin mai karyatar da ranar sakamako ba za likan labi dubbul yatim wannan shine wanda yake dunguje maraye daga hakkinsa an samu kalma addin ta zo da ma'anoni mabambanta a wurare daban-daban ko da ma a cikin alkur'ani tana da ma'anar addini tana da ma'anar sakamako tana da ma'anar ɗabi'a tana da ma'anoni masu yawa suna daga cikin kalimatul mutaradifa kalmomi waɗanda suna da ma'anoni masu yawa to Allah ya yi rantsuwa da ainihi sakamako ko ranar sakamako kuma da alkawali da kece cikin littafinsa wa qawlihi da cewar Allah ta'ala wal mursalati urfa nan ma Allah ta'ala ya yi rantsuwa da mala'iku waɗanda suke koro iska wanda shi ma yana ta ne ɗauke da rahama ba fitina ba inna ma tu aduna lalle abin da ake alkawanta muku na alkiyama lawaqi'un tabbas zai auku kenan babu matsawa alkiyama tana nan za ta auku kamar wada a malamai suka yi bayani na tausiri masu yawa kullu atin atin wa kullu atin qarib duk abin da aka ce yana nan tahowa to yana nan tahowa kuma duk abin da aka ce yana nan jahe to yana nan kusa illa dai mutane za su yi ta mamaki ana ta cewa alkiyama gashi ana haihuwar mutane mutane suna rasuwa lokaci mai tsawon shekaru dubbai har yanzu alkiyama ba ta yi ba tana nan zuwa annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin hadisin jibril al-mashhur lokacin da jibril ya masa tambaya cewa a yana tambaya ta game da ita alkiyama din yaushe ne za a yi alkiyama annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana masa a hadisin kai mai tambaya ta da ni da kaka tambaya ba wanda ya yi wani ilimi da mai tambaya da wanda ake tambaya ba wanda ya yi wani ma'ana in ka tambaye ni mata sa'a to da ni da kai mun yi tarayya ni ban sani ba kai baka sani ba ilmuha inda rabbi sanin ta yana wurin ubangiji na fi kitab Allah subhanahu wa ta'ala shi yake banta ga sanin yaushe ne za a yi alkiyama ta haka abinda an namu kawai mu sakankance mu ba da gaskiya mu yadda tabbas lalle alkiyama tana nan kusa kuma ba nesa ba tunda annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya ce a hadisi itto ana wasa'ati ka hafe ya daga hannuwa ne haka sahabbai suka gani an aiko ni ni da alkiyama kamar haka kamar warcin tsakiya da manuni wannan dan tazarar da ke tsakaninsu imana alkiyama tana nan kusa Allah ne san ranar saukarta amma babu shakka dole mu yi yanki cewa tana nan tahowa kuma hammaza Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya waɗi alamomin ta tunda kai baka sani ba ni ban sani ba in ji Jibril to kai mini bayani menene amaratuha alamominta daga ci akwai an tali da al'amatu ha, mai wuya ta haihi uwar gidanta ma'ana ya zama iyan bayi su koma suna ashuwa shugabanni iyan bayi su koma matsayin uwayensu suna jagoranta al'umma kuma ka ga marasa kalma waɗanda talakawa ne makiyaya suna zama cikin daji amma sun dawo cikin alkarya sun gina manya-manyan gidaje benaye kuma ga shi ne yanzu in ka shiga alƙaryoyinmu za ka ga haka kaga wani ka ta fara gida a rubuta alhaji toro house kaga da an tambaye ka wa a toro ka san da kiwo ya kai kwarai to don alamomi shina daga cikin alamomi alkiyama to wannan kinan ko kaga ka ta farin gareji wanda yana dauke da tarin motoci masu yawa kuma in ka gani sai ka tsaya ka yi kallo a ce nawaye ne sai a ce wanga garejin alhaji mai tsala ne shi ma da mai wuce a ce kiwo a aiki ne ba wannan na daga cikin alamomin alkiyama wanda annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam ya bayyana ma jibril a cikin hadisi mashhuri wanda ya zo ne masa tambaya game da ita alkiyama din ya gaya mai a'a ni da kai duk ba mu sani ba to ba ni alamominta eh yan kaɗan daga ciki kenan akwai bayyana tujan, akwai bayyana yajuj wa majuj akwai bayyana dabba wadda za ta ringa ainihi magana a wannan lokaci idan ta bayyana akwai bullar rana daga yamma zuwa gabas duk suna daga cikin alamomin alkiyama malam ya ci gaba yana cewa wa taratan wani lokaci ya kasimu Allah ta'ala yana Allah ta'ala yana rantsuwa ala halil insan akan halin mutum dan adam sai Allah ya rantsuwa da shi ka qaulihi ta'ala kamar yadda Allah subhanahu wata'ala ya fadi a cikin littafinsa cewa wal ina rantsuwa da zamani ko wal ina rantsuwa da lokacin sallar la'asar innal insana lalle jinsi na mutum ɗan adam lafi khusrin yana cikin hasara da halaka illal ladina amanu sai waɗanda suka yi imani wa waso bil kuma suka yi wasiki a tsakaninsu da yin gaskiya abinda adda wuya cikin mu kenan gaskiya sai ka ga tare da mutum abokinka na kudda kut amma bai maka gaskiya bai ma gaskiya yana iya ɓoye ma to wannan kenan wata bi sab kuma suka yi ce a su da yin haƙuri akan ƙaddara yin hankuri akan ƙaddara babban al'amari ne dama na daga cikin rukunan imani guda shidda wa tu'mina bil qadari khairihi wa sharrihi Ka yi imani da kaddara alkhairi da tasharri. idan ka samu ta alkhairi ka gode ma Allah faman wajada hairan falli hamidillah faman wajada a gairu zalik fala yalumanna illa nafsa wanda ko bai samu alheri ba ma'ana an jarabe shi da kaddara mummuna to ya zargi kansa da kuma shedan kusan na kawo ƙarshen wannan almafasul la ashir mai bayani game da rantsuwar da Allah ta'ala ya yi a cikin littafinsa muna da lokaci mu tsallaka zuwa mafas na gaba muna da shi to sai mu ga almafasul hadi ashara mabincika ta goma sha ɗaya na wannan littaye wadda kuma kamar kore ita ce mabincika ta ƙarshe ko mai bi mata ƙarshe ita ma ce mabincika ta ƙarshe wanda ke na nan da wani ɗan lokaci gaba sai mu yi tunane wani littafi ne za mu yi bayan mun kammala na ulumul qur'an wanda dai alhamdulillah idan muka kwatanta daga inda muka to zuwa inda muke mun samu ƙaruwa da sanin wasu abubuwa na ulumul qur'an to malam ya ce kitabatul qur'an rubuta alqur'ani wa qira'atihi da karanta alqur'ani bi ghairi al kene yanzu wagga a mabhas na goma sha ɗaya abinda malam zai tattauna mana rubutun alqur'ani da karatun alqur'ani amma ba da larabci ba mi matsayi ne za mu jiya a jama'atil ummatu al'umma sun haɗu na ananin al'umma na masana na malamai ala annahu la yajuzu qira'atul qur'an akan cewa bai halatta a karanta alqur'ani bi ghairi Arbiya ba da yaren larabci ba la fi salati wala fi kharijaha ba a karanta alqur'ani ba da yaren larabci ba a cikin sallah ko wajen sallah li'anna Allah subhanahu wa ta'ala saboda Allah maɗaukakin sarki anzalahu qur'anan arbiya ni an wari ni dalili na cewa ba a karanta alqur'ani da yaren da ba larabci ba a cikin sallah ko wajen sallah saboda Allah subhanahu wa ta'ala da ya saukar da alqur'ani ya saukar da shi ne Alƙur'ani balarabi nisa malam yace haka Allah ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala ya ce inna anzalnahu qur'anan arabiyyan la'allakum ta'qilun idan muka koma can suratu yusuf aya farko Allah subhanahu wata'ala ko kuma aya ta biyu Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari cewa inna anzalnahu hakika mun saukar da shi alqur'ani qur'anan qur'ani arabiyan balarabi la'allakum taqiluna ai tafhamuna ma'anihi saboda ku fahimci manonin alqur'ani shi yasa Allah ta'ala ya saukar da shi balarabi da haka kenan yau mutum bai da damar rubuta alqur'ani ba da larabci ba bai da damar karanta alqur'ani kuma ba da larabci ba wa Allah ta'ala ya ce inna ja'alnahu qur'anan Arbiyyan a wata aya hakika mun sanya alqur'ani ya zama alqur'ani balarabe la'allakum taqilun don ku fahimci ma'ana alqur'ani saboda larabci akwai yana cike da fasaha yana cike da badi'i yana cike da bayani da balaga don ku fahimci shi alkur'ani din shi yasa Allah ta'ala ya saukar da shi da harshen larabawa wa qala haka Allah ta'ala ya ce nazzala bihin ruhul amin rayuwa amintatta bi ma'ana jibril shine wanda ya sauko da alqur'ani rayuwa amintatta ita ce ta sauko da alqur'ani ma'ana jibril ala qalbika ga zuciyarka Allah ya kimsa ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam shi wannan alqur'anin iliminsa Allah ya kimsa masa litakuna min almundarin litakuna don ka kasance min almundirina cikin masu gargadi don ka zama cikin manzannin Allah don ka zama cikin masu gargadin al'umma a kan su bi Allah ta'ala su ɗayan tashi da bauta kuma shi alƙur'anin nan da rayuwa amintacca mai tsarki ta sauko da shi zuwa gare ka bilisanin arbiyin da harshe na larabci mubiyin wanda yake mubinin wanda yake dauke da bayani alqur'ani yana cike da fasaha yana cike da balaga yana cike da badi'i yana cike da bayani wanda harshen larabci ya kunshi wannan walam yakul qur'anan ajamiyan Allah ta'ala bai ce mun saukar maka da alqur'ani ba ajame ba bi ma'ana bobawan yare dan duk yaren da ba larabci ba wannan yaren baubanci na ko da dai mu muna ganin duk wanda ba bahaushe ba ko wanda ba ba ce ba sai mu ce mai bobawa amma dai hakikatan yaren da ba ajamanci ba shine larabci kawai wa rukunal qira'ati abinda an rukuni guda biyu na qira'a na karatu wa rukunal qira'ati a allafzu wal ma'ana rukunna guda biyu na karatu to shi ne lafazi da ma'ana ma'an tare rukunnan karatu guda biyu na lafazi da ma'ana abinda za ka furta lafazi da abinda ma'anar lafazin zai ɗauka na abinda ka faɗi tare bai za ku rai alƙur'an bi gairi arbiya. idan aka karanta alkur'ani ba da yaren larabawa ba ko ba da larabci ba la yusamma qur'anan ba za a ce mai alkur'ani ba saboda mi ba a karanta shi da yaren da ya sauko ba wa ma ruya an abi hanifa abinda aka ruwaito daga abu hanifa min annahu jawwaza qira'atul fatihati cewa shi abu hanifa ya halatta a karanta fatiha fakat kawai bil farisiya da yaren mutanen iran farisa duk salati a cikin sallah lil ajizina ga waɗanda suka kasa anil arbiya daga arbiya faqad naqala anu atba'ahu mabiyanai sun so daga shi abu hanifa annahu raja anhu ya dawo daga waccan magana na abinda malam ya kawo mana a farkon al'amari abu hanifa Allah shi mishi rahama ɗaya daga cikin a'imma guda hudu ya yi bayani cewa wanda bai iya karanta alkur'ani an yi mai rangwame ya karanta fatiha da yaren mutanen farisa wato iran kenan sai kuma mafiya ne ɗaliban nashi suka sake kawo bayanin cewa sun cira su magana ya koma daga wannan magana ma'ana ya bar wannan magana shi ma ya ce akan bai halatta ba wa ala zalika ajma'al fuqaha akan haka ne dukkanin malamai suka haɗu bai halatta ka karanta alqur'ani da ko da irin yare in ba larabci ba sawa'un a cikin sallah ko wajen sallah wa ilaika madahibahum wa ilaika ga hanyar waɗanga magabatan fi zalika a cikin bayanin cewa ba yi na ɗauko muna da lokaci ta to idan muka diba na farko ce mazhabul malikiya mazhaban imamu malik dangane da cewa ba a karanta alkur'ani da yaren da ba larabci ba a cikin sallah ko wajen sallah ja a fi hashiyati da suki ya zo a cikin wani littafi da aka ce ma hashiyati da suki ala sharhi dardir sharhi ne ga wani littafi da aka ce ma ad-dardir la tajuzu qira'atul qur'ani bi ghairi al-arabiyya shi annasin da ya zo cikin wannan littafi mai halatta karanta al-qur'ani ba da yaren larabawa ba a cikin mazhaban malikiya aka ya tabbata fa ina jaza anin nuduki bil fatiha idan ya kasa ko da ya kasa da yin furuci da ainihi ita fatiha bil arbiya da yaren larabawa wajaba alaihi ayya asamma biman yuhsinuha in yadda mana kai shi bai iyawa karanta fatiha da larabci to ya bi wanda ka iyawa alaihi an ya asamma biman yuhsinuha sai ya bi wanda ka iya kyautata karatun fatiha yanzu madadin ya zama yana sallah shi dai ko ya ba mutane sallah to ya zama mai biya Ba in amkanahu al itmam idan yana yiwa ya kammala shikenan in yana in yana yiwa gare shi ya tayi yayi biya walam ya atam bai yi biyar ba matsalar salatu yadda ya yi sallah ba da larabcin ba sallah sai ba ta jata ta fi kenan bai da wani sauƙi cikin mazhaban malikiya bayan ya bi tun da bai iyawa wa illam ya jiri imaman idan ko bai samu limamin da zai bashi sallah ba saqadat anhu al-fatiha suka ce fatiha ta faɗi gare shi sai dai nan ma akwai buƙatar samun dalili ko yawwa ya kamata fiqihu ya zama fiqihu dalili in an ka ce kaza sai a ce qauli ta'ala ko qauli sallallahu alaihi wa sallam dan da an yaka sai kowa ya sallama jayayya to Allah wa alamu bima sama du alaihi Allah shi ya za abin da suka dogara suka wata wata magana na cewa fatiha ta waɗi gare shi wa zikirullah bil arziya aka ambatan Allah ya kasance a yi shi da yaren larabci wa wusa abu kuma akwai bukatun mutum ya zuba dukkan ƙoƙari ne fi zalika a cikin wannan yadda zai san yadda zai karanta alkur'ani da larabci a cikin sallah ko wajenta da wanda zai yi zikirin Allah kamar subhanallah kama alhamdulillah kama Allahu akbar kamar la ilaha illallah da sauran zikirkira wa yujhidu nafsahu kuma akwai buƙatar mutum ya wahalla kai ne fi ha a cikin ƙoƙarin neman sanin ilimin larabci dan ya iya karanta alqur'ani da larabci a cikin sallah ko wajen sallah ko zikiri da rai na ambaton Allah to wannan shi abin da mazhabar Imam Malik ta tsaye a kansa ba a karanta alkur'ani a cikin sallah ko wajen sallah da yaren da ba na larabci ba daga balle rubutawa min babi an hana sai mazhabu shafi'iyya mazhabar imam shafi'i qala malam yace fil majmu' a cikin linjayin da aka ce ma al mazhabuna abinda an mazhaban mu ai ash-shafi'iyya mu jama'a shafi'iyya annahu la yajuzu qira'atul qur'ani bai harat bai halatta karanta al-qur'ani bi ghairi lisanil arabi ba da yaren larabawa ba ba da harshen larabci ba sawa'un amkanatu al-arabiyya shina da damar yin arabiyya din am ajaza ana ko ko bai iyawa ya kasa duk dai ba ba shi dama ba wa sawa'un a kana fi sallah cikin sallah ne aw fi ghairiha ko a wani sallah kamar wajen sallah fa ina ta bi tarjimati fa ina ata idan ya taho bi tarjamatihi da ainihi sa ya kawo wani yare na tarjama fi salati a cikin sallah badalan ya kawo wani yare shi ne karanta madadin sallah badalan an haurore daga larabci lan a salatu sallah bata inganta ba sawa'un asanal qira'a ya kyautata qira'a Amla ko bai kyautata ba wa bihi qala jamaahirul ulama da wannan ne mai yawan malamai suka tafi babu wani abu da za ka kawo na tarjama ta Alƙur'ani sai dai ka yi qira'a kuma ka karanta shi da larabci waja'a ya zo fi a cikin littafin da aka ce ma al-itiqan fi ulumil qur'an li na al-imam suyuti ta'ala malam suyuti Allah shi mishi rahama yace la yajuzu ba shi halatta qira'atul qur'ani karanta al bil ma'ana da ma'ana wai ka karanta Alƙur'ani da ma'ana ba ƙira'a ba li'anna jibrila saboda jibril alaihi salam addahu bil ya kawo Alƙur'ani ga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam da lafazi ولم يبح bil ma'ana. بالمعنى ba halatta ma jibrilu kawo aike na wa'ayi da ma'ana ba a alafazi ya kama manzan Allah sallallahu alaihi wa Alaihi wa sallam don ka kowa zai karanta alkur'ani da lafazi zai karantawa bai yiwa mutum ya karanta shi da tsada da yaren turawa ko yaren wani iri na sam sai dai a karanta da larabci to lokaci ba ba mu sani ba ko da alama ya yi ko eh ci gaba ta kenan kamar wada dai yan uwa muka jin malam ne muna bayani cikin littafi na cewa ba a karanta alkur'ani a wajen sallah ko a cikin sallah sai da yare na larabawa za ka kenan kaga wannan lalura ta da ta samu kowane musulmi ya yi tsaye ya koyi wato ainihi larabcin nan don ya san yadda zai karanta alkur'ani ya yi ko na saboda babu wata amsa ko hujja da zaka ba Allah ranar lahira wadda Allah zai saurara maka babu tunda duk wani yare da ka koya koyo ne kai yawa idan ka kori yaren tura ka iya koyo kai da haka na laraba ma wanda yake da shi addini ya sauko kaga sai ka koya kuma duk wanda ya koya zai gane da yarda Allah akwai sauƙi kwarai cikin koyon waɗanga harafan za ka ga abin mamaki alhamdulillah wasu ɗiya ma da muke tare da su muna koya musu karatu wa'inda ma ba 'ya'yanmu ba ba yaranmu ba amma da yake iya musulmi na sai ga sun sauki alkur'ani take wasu ma sun bi haddace shi kuma suna nan suna ilimi saboda Allah ta'ala ya sa sauki da rahama da albarka cikin a harkar ilimin alkur'ani sai dai kawai muna ja da baya Allah ya tsaro mu kuma insha Allah subhanahu wataala nan zan dakata saboda lokaci kuma in Allah ya yarda me yiwa in Allah ya rubuta mana gani darasin mu na gaba za mu kammala wannan littafi na tafsara fi ulumil qur'an illa dai da mai nazari da kuma neman shawara na wani littafi na gaba za mu sa wanda zai zama amfani ne ya gane gare mu mu da Allah ciki da kuma masu saurarawa a waje Allah shi muna muwafaka da daji. Allah ya sa ayyuka musu zama dambe ɗaya da shi abin da na karanta akan sawaba Allah ya ba mu lada kure na Allah ya yi mini Allah ya shaye shi a cikin zukatan al'umma subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك